هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين wannan alkur'ani mai girma bayanin gaskiya ne da tsoratarwa daga barna ga dukkan mutane kuma mai nusarwa ne zuwa ga shirya mai tsawatarwa masu tsoron Allah ne saboda su ne kaɗai suke amfanuwa da abin da yake cikinsa na shirya da faɗakarwa